कभी कभी मेरे दिल में Sabon shirin fim mai taken da zindagi ya mamaye 'yan kallo da kuma masu fashin baki akan harkokin fina-finan Bollywood musamman ma masu sa ido ta wajen kasuwancin masana'antar ta Bollywood. Gauri Shinde ita ta bada umarnin fim ɗin da ya zindagi wanda shahararren jarumi Sharukan ya fito a ciki tare da jaruma Ali Abad ya kuma fita a sinimomi a ranar Juma'a da ta gabata. Labarin fim ɗin da aka gina shi akan rayuwar wata yarinya da ke neman fahimta ko kuma sanin kanta ya samu cikakkiyar nasara daga 'yan kallo har ma da masu fashin bakin. तुझे Mujallar Times ta India ta bayyana cewa shirin madubi ne na rayuwa da ya zo da bambanci da jaruma Ali ta nuna da kuma gwaninta irin wadda aka san sharukan da ita. Shirin fim ɗin dai ba a kashe masa kuɗi masu yawa ba, amma sakamakon kyawun labarin da kuma irin yadda aka tsara sakinsa a sinimomi masu kallo za su yi ta tururuwa zuwa kallon fim ɗin a wannan makon.